dabara ce daga ƙasar hindu da suke magance ciwon paralysis ma'ana mutuwar ɓarin jiki ku kalla har ƙarshe ku yada musu don allah za ku sha mamaki ciwon paralysis da kuke ce masa mutuwar ɓarin jiki yana da magani da albasa da galik tafarnuwa kenan da kuma habba a sauda'a sai kuma kasiyatora ganyen tafasa na riga ne muku bidiyo duk akan waɗannan abubuwan na sha faɗa muku a cikin galik akwai sinadaran da suke shiga har cikin kwakwalwar mutum antioxidant suna narka hanyoyi dama ba wani abu ne magana ta stroke ba ba wani abu ne stroke ba magana ake ta blockage na wani bangare na jijiyoyi na kai sako da kwakwalwa zuwa zuciya da kuma gadon baya wato spinal cord akwai monoplegia mutuwar kafa daya ko ku hannu daya akwai paraplegia mutuwar kafa biyu daga ƙasa ba sa aiki dukansu akwai hemiplegia Maka ce bangaren dama gaba ɗayansa daga sama har ƙasa baya aiki ko ko bangaren hagu daga sama har ƙasa baya aiki akwai quadriplegia duka jiki gaba ɗaya baya aiki kenan wannan abin da nake nuna muku ku duba har ƙarshen sa yana shiga har cikin kwakwalwa har cikin zuciya tun daga wannan na kai din da nake nadawa har na wannan na kafan da za mu nada insha Allah yana narka ina bude kofofin jini zaki tashi rana ɗaya ki jikin dawo daidai yan uwa ku jaraba ku gani ku sha abun mamaki na ba ku saboda Allah da Annabi na gaya muku dabara ce daga indiya da muka aro suna yin wannan abun kuma yana yi ku jaraba ku jaraba ku jaraba dan annabi muhammadu ku yada wasu wanda ya ce ɗaya bai ba i kuma yi bashi kuma yi gobe i kuma yi jibi har tsawon kwana uku in za ka warke za ka warke sai dai kaddara ta riga fata wani ba yanda ka iya a wajen masana phytochemical study suka ce garlic tana da neoprotective agent da yake magance yake rarake duk jijiyoyin mutum wannan magani yana higa har cikin kwakwalwar mutum ku yi ku gani kuma a cikin garlic akwai hepatoprotectic agent da yake rarake hanyoyin jini na zuciya ku ji abun mamaki wannan maganin shiga yake fa za ku je na higa in kun sa shi musamman da daddare kuma a cikinsa akwai cardiovascular ah, ah, agent. a cikinsa dai ita wannan garlic din da uwa uba antioxidant za ku sha mamaki ku yi don girman Allah ku gani na sha gaya muku ba mu san adadin mutanen da suka kira mu a waya sun yi wannan abin sun samu waraka ba babu rantsuwa tsakanin na da ku ku yi ku kira ni ku yi mana godiya ita ku dama ta fasa the main chemical compound da ke cinsa na yi muku bidiyo cewa crasophenol ne wanda shi kuma za ku sha mamaki yana da abubuwa da yawa a cikin jiki a cikinsa akwai antimicrobial akwai anti-inflammatory akwai antioxidant da yake magance duk wani ciwo ko ka ce sale kamu da wani ciwo ba zai taba kamuwa ba tafasa antidiabetic ce shi wannan abun fa in kai ko ma wannan matsalar ciwon na stroke bai warke ba sai ka ji a jikinka ka samu wata warka da baka taba jin daɗi irin wannan lokacin ba ku yi ku gani da kai da kanku ita ma tafasa akwai antikansa a cikinta kuma neuroprotective ah, agent ce na wani ke kwakwalwa da jijiyoyi na kwakwalwa na mutum shi yasa mutanen shindu sun yi nisa mutanen ayurvedic likitancin gargajiya na ƙasar shindu da yin wannan abu yana yi yan uwa ina mai tabbatar muku ana warkewa stroke ko ya shekara nawa ana warkewa ana warkewa kuma a hankali yanda kuka gana yi haka za ku yi bidiyo ne mai magana da kansa ba sai ne muku karin bayani ba yanda kuka an yi haka za a yi sunana muhammad 070 3094 5511 ko 090 20777 412 kano